masallacin tunawa da babban malaminmu a sheik abubakar imam bikara allah cikinsa da rahama. a wannan yammaci na biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1445 wanda ya daidai da sha biyu ga watan uku shekara ta 2024 miladiya mun haɗa wannan yammaci na ranar talata don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 166 a cikin wannan sura mai albarka suratul bakara a aya ta 185 afan mun tsaya aya ta 185 fadin Allah ta'ala shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal yau za mu tashi farkon aya ta 186 fadin Allah ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib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 دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون نعم باين الله تبارك وتعالى ya gama bayani game da azumi da hukunce-hukuncen azumi don allah ya nuna mana cewa lokacin azumi lokaci ne na karɓar addu'a lokaci ne da ya kamata bayi su dage da addu'a to sai Allah maɗaukin sarki yake bayyana mana matsayin roƙonsa subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wasallam wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ce idan bayina suka tambaye ka ya kai ma'aikin Allah game da ni fa inni qarib ni ina nan dab da su ina nan kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsa kiran mai kira idan ya kira ni ina kiran ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya roke ni amma Allah ce falyastajibu li su ma su kokari su amsa min nawa kiran wal yu'minu bi kuma su yi imani da ni la'allahum yarshuduna ko za su shirya zuwa ga tafarki na daidai wannan ayar tana magana ne akan kusancin Allah tabaraka wa ta'ala da bayansa amma wannan wani irin kusanci ne tunda Allah ce fa inni qarib ina nan tare da su ma'ana Allah ta'ala yana nan tare da bayinsa yana nan dab da bayinsa wato ta fuskar yana ganin su ta fuskar yana jin su ta fuskar ya san halin da suke ciki kamar yadda ya ce inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun lalle Allah yana tare da waɗanda suke jin tsoron Allah waɗanda suke kyautatawa wannan ma'iyya ma'iyya ce ta ji da gani innani ma'akuma asma'u wa ara ni ina tare da ku ina ji kuma ina gani wannan na nuna cewa da Allah ya ce yana dab da bayinsa a nan ibnu ashu a cikin tafsirin sana'ar hariru wa tanwir yana faɗin wata latifa ƙul'aniya ya ce kalli ayar asali manzala sai salama shine wasu da tsakanin Allah da bayi saboda an ce wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib idan bayina suka tambaye ka game da ni kaga bayin ba kai tsaye suka je gurin Allah ba a'a sun tambaye shi ne suna tambayin manzala sai salama tunda kamar yadda ake faɗa wasu daga cikin sabon manzala sai salama sun mai tambaya cewa ubangijinmu a kusa yake mu gana da shi ko a nesa yake mu kira shi to shine sai Allah ya ce idan bayina suka tambaye ka game da ni fa inni qarib ibnu ashur ya ce wannan lafazin da aka ce fa inni qarib to yana nuni ne akan cewa ita addu'a bawa in zai roki Allah kai tsaye zai roki Allah kuma kai tsaye Allah yake amsa masa shi sa anan gurin Allah bai ce musu qul lahum fa inni qarib Gaya musu cewa ina kusa ba a'a kawai sai magana da sunan take ce fa inni qarib lalle ina nan dab da su to wannan yana ma cewa addu'a in zaka kai kai tsaye ka roki Allah in ka roki Allah Allah zai amsa ma abinda ake so wajen addu'a kawai ya zama kai mutum ne mai imani kai mutum ne mai kiyaye dokokin Allah in ka roki Allah sai Allah ya amsa ma mu kalla hadisin Abdullahi dan Umar hadisin Bukhari da Muslim cewa a ah, waɗansu mutane suka yi tafiya a hanyar su ta dawowa gida dare ya yi kuma garuwa. da haka sai suka wani kogon dutse suka ce mu shiga wannan kogon dutsen mu fake da suka shiga wannan kogon dutse za su fake sai wani dutse gangaro daga sama kawai sai rufe kofa an ɗauke ruwa gari ya waye za su gaba tafiya amma ba kofa saboda katon dutse ya tare wannan kofa kowanne daga cikin su sai ce to abin da zamu wani ba da shawara ya ce kowa ya roƙi Allah da aikin da ya san ya yi don neman yardar Allah wannan ya ce ya ubangiji ka san ina da iyaye ina zuwa na tatso madara in na tatso wannan madarar ba na fara ba kowa sai iyayena sai na ba iyayena sannan zan ba sauran family na na tafi neman wata bishiya wata rana na dawo na tatso wannan wato na tatso wannan madara amma sai ne dare da na zo sai na tara iyayena sun yi bacci ni kuma ba zan iya ba wa kowa ba sai na fara ba iyayena ga 'ya'yana ƙarƙashin diga-digina suna ihu da kukan yunwa amma ba zan iya ba su ba kuma ba zan iya tashin iyayena daga bacci ba sai da na jira iyayena suka tashi daga bacci na ba su suka sha sannan na ba wa 'ya'yana ya ubangiji in ka san nayi wannan dan neman yardar ka Allah ka bude mana kofa mufta sai dutse ya dan matsa dan yazo ya ce ya ubangiji ka san ina da wata cousin sister wani baffana yana da ya duk duniya ba macen da Allah ya jarrabe ni da santa irin wannan yarinya na yi ƙoƙarin na yi zina da yarinyar nan amma ta ƙi yadda wata rana bukata ta kama ta ta taho na. ta yadda ne zinar da ita ba ta kuɗi na ɗauki kuɗin na bata har na je zan kwanta a kanta ta ce ka ji tsoron Allah kada ka huda zobe sai da haƙƙin wannan zobe kada ka huda zobe sai da haƙƙin wannan zoben ce sai na ji tsoron Allah sai na fasa yin wannan zinan na ɗaga ta sannan kuɗin ma na ban mata ya ce ya ubangiji in kai ka san nayi wannan ne dan neman yardar ka da tsoron ka Allah ka buɗe mana sai Allah ya dan buɗe mutum na uku ya ce ya ubangiji ka san na taɓa ɗaukan wasu mun aiki kowa na biya shi banda mutum ɗaya shi wannan mutumin ya tafi bai tsaya ya karɓi haƙƙinsa ba na ringa haɓaka wannan haƙƙi nasa sai ga shanu sai ga dabbobi na ni'ima sai ga kaza sai ka kaza mutumin nan wata rana ya zo ya ce in ba shi haƙƙinsa na ce duk abin da kake gani a can gudun naka ne tafi da shi ya ce abin malakar kamun gizgilanci mana bayan na san kuɗin da nake binka ya ce duka ne mutumin ya ɗauka ba gaskiya ba ne sai da ya ga ya kora ya tafi sannan ya tabbatar nasa ne shi ne ya ce ya ubangiji in ka san nayi wannan ne don neman ka. allah ka buɗe mana ƙofa da haka wannan dutsen gaba ɗaya sai kauce mutanen suka fito suka yi tafiye su to da haka sharadin Allah ya karba addu'a ka zama mutumin kirki mai tsoron Allah to in ka daga hannu ka roƙi Allah sai Allah ya amsa ma shine wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an hadisi ya inganta cikin musnad na Imam Ahmad da kuma sayu Muslim daga Abu Musa al-Ash'ari wata rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi tafiya in suka hau tudu za su yi kabbara za su yi tasbihi in sun yi tudu su yi kabbara in sun yi ƙasa su yi tasbihi haka suka ringa ambaton Allah suna kabbara suna daga sauti suna kabbara manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ya ayyuhan nasu arbi'u ala anfusikum ya ku mutane ku jiyar da kawukanku mana ku daina kwarmato ku jiyar da kawukanku fa innakum la tad'una asamma wala ga'iba wanda ba kuke kura ba kurma bane ba bebe bane ba kuma wanda baya nan bane ba wanda ya nesa bane inna ma tad'una sami'an basira wanda kuke kira mai ji ne mai gani ne innal ladina aka rabu ila ahadikum min kira rahilati wanda kuke kiran nan a ce kana kan dabbarka kaga kana kan dabba to kusancinsa da kai ya fi kusancinka da wuyayen ka. ma'anan yana nan kusa da kai sai ce ya abdullahi ibn qais wannan shine suna abu musa al-ash'ari abdullahi ibn qais ala uallimuka kalimatan min kunuzil janna yace bana bana sanar da kai wata kalma ita wannan kalmar wato taska ce daga cikin taskokin aljanna ita ce la haula wala quwwata illa billah to kaga Allah yana kusa da ku da ilminsa da jinsa da ganinsa ba sai kayi kwarmato ba shi sa a cikin a cikin wurin zikiri Allah maɗaukin sarki sai da bayanin ka yi abu na ka kira Allah ƙasa ƙasa don yana nan dab da kai wa rabba ka fi nafsika tadarruan wa rabba ka fi نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الله تبارك وتعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفا ka ambaci ubangijin ka a cikin ransa kana mai kankan da kai ga Allah kana mai tsoronsa kana mai ɓoye wannan zikiri wa dunal jahri min ba kana mai bayyana magana ba bil guduwi asali da safiya da marici wala takun minal gafilina kada ka kasance daga cikin gafalallu wanda ba sa zikiri to wannan ya hana kwarmato da zikiri duk wanda ya zo yana zikiri yana ihu to wannan ba Allah yake ambata ba ra'ayinsa yake bi amma in za ka kira Allah ko za ka ambaci Allah to ana so ka ambaci Allah kana mai kankan da kai kuma kana mai boyewa har malamai suna ganin cewa ashi shi Allah tabaraka wa ta'ala inda ka zace shi ma'anan yake domin haka ya faɗa a cikin hadisi na kudusi cewa ana inda zanni abdi wa ana ma'ahu idza da'ani ni ina inda bawa na ya zace ni kuma ina tare da shi idan ya kira ni kaga shine fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani daka in dai mutum ya roki Allah to Allah ya alƙawarin zai amsa ma shi sa ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijin ku ce ku roƙe ni zan amsa muku Allah baya karya alƙawari in kaga ba amsa ma ba ko dai baka kira Allah din ka roƙe shi ba ko ka saba wa dubba na addu'a ko kuma kana daga cikin mutanen da suke da yawan saba ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan zai iya sa addu'a ka bata karɓu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da ya zo cikin sunan Tirmidhi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha la yastahyi an yabsuta al-abdu ilayhi ilayhi yadayhi yas'aluhu fihi ma khairan fayruddahuma kha'ibatayn Allah yana jin kunyar bawa an yabsuta al-abdu ilayhi yadayhi Allah ya shimfida hannunsa haka yana roƙon Allah to Allah yana jin kunya shi wannan bawan ya dawo da su a kaskance zero bai bashi komai ba in dai ka roƙi Allah Allah zai amsa ma shine ujibu da'watad da'i idan mun kalli hadisin da ya zo cikin musnad na imamu ahmad wanda hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bi da'wa babu wani mutum da zai roki Allah da wata addu'a Lai fiha ithmun wala khati'atu rahimin wannan addu'ar ba addu'a ce ta sabo ba ba yanke zumunci bane illa atahu Allah biha ihda thalath khisalin sai Allah ya amsa mai wannan addu'a ta hanya guda uku in dai ka san ka roƙi Allah to Allah ba zai baka bai amsa ma ba zai amsa ma ne ta ɗaya daga cikin hanyoyin nan guda uku imma an yu'ajjila lahu da'wata ko dai Allah ya gaggauta abin da ka roƙa ya baka ka roƙi gida ka roƙi mota ka roƙi lafiya ka roƙi zuwa hajji ka roƙi ƴaƴa na gari ka roƙi mata ta kwarai to wannan abin da ka roƙa nan take kana roƙa sai Allah ya baka shine hanya ta farko idan kuma Allah bai ma wannan ba wa imma an yaddakhira halahu fil ukhra abinda ka roƙa sai Allah ya ajiye ma shi sai ranar lahira ka roƙi gida sai Allah ya bakka a gidan haya kai ta wahala ana watsu ma kaya waje amma kana zuwa aljanna kuma sai annama wani katin gida a ce ka shiga kaga Allah ya amsa addu'a ka muna gane ka roƙi yaya ba a baka ba sai ka je sun a baka wildanul mukhalladun ka roƙi wadata nan ba a baka ba sai ka shiga aljanna wurin da inna laka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha mana duk abin da ka roƙa din ko dai Allah ya baka ainihin sa a gidan duniya ko kuma Allah ya ajiye ma shi aina a ranar lahira to hanya ta uku da Allah ke amsa addu'a wa imma an an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha ko kuma Allah ya kawar ma da wani sharri gwargwadon darajar abin da ka roƙa ka roƙi Allah ya baka gida a cikin kaddararka akwai kayan hanyar abuja kidnappers za su ɗauke ka kuma a ce a kawo miliyan hamsin to kai kuma kayi addu'a sai Allah ya kawar da wannan kidnappers ɗin da gare kai kuma abinda ka tashi ka roƙi Allah wani abu daban to sai Allah ya bai baka wannan abin da ka roƙa ba amma waccan kaddarar taka sai Allah ya canja ta a hana kidnappers ɗin su ɗauke ka akan ka'idar yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit sai Allah ya shafa waccan kaddara sai rubuta ma wata saboda wannan addu'a taka shi sa mumini kar ya zauna baya addu'a kai ta addu'a kana roƙon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi cikin al-adabul mufrad yace man lam yas'alillah yaghdab alai duk wanda bai roƙon Allah Allah fushi yake da shi kuma idan kana da bukata in kana da bukata ka roƙi Allah Allah zai amsa ma kowace irin bukata ce wani sai zai ce ai ba roƙon Allah kuɗi, ana roƙon Allah kuɗi. ka roƙi Allah kuɗi ya baka dukiya mai yawa mai albarka wanda za ta sa kai kula da iyalinka ka kula da al'umma ka kula da addini duk ana roƙon Allah ka roƙi Allah ka faɗi sunan kuɗi in kana so ka roƙi Allah Allah zai baka shi Allah modaci ne komai ake roƙonsa in dai abin da Allah ya kaddara zai yi ne ka roƙi Allah gida ka roƙi Allah mota ka roƙi Allah kuɗi ka roƙi Allah haji ka roƙi Allah lafiya komai ne matsalar ka roƙi Allah in bala'i ma ka shiga roƙi Allah Allah zai yayi ma Allah ce amman yujibul mutarra da da'a Allah ce waye yake amsa wa mabukaci idan ya kira shi wa ya yakshibu wasu waye yake yaye bala'i da musiba da dukkan wani abin damuwa Allah ne ke yin wannan to Allah yana karɓar addu'a bawa lalle ka kai kai ka roki Allah naka sabai da manzo Allah ya ga musu wannan kalu sai suka ce idan nukfir gaskiya tun da haka ne in dai mun yi addu'a sai an karɓa ta wannan hanya guda uku wallahi za mu yawaita yin addu'a manzala sai salama sai ce allahu akthar allah ya fi addu'a ku yawa duk addu'ar da za ka roƙa ka yi tambaya miliyan allah sai ya biya ma ita so miliyan saboda shi allah mawadaci ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila allah hmm. wallahu huwal ghani ya ce ya ku mutane lalle ku ne mabukata zuwa ga Allah amma shi Allah shi ne mawadaci abin godewa Allah yana da komai idan mun kalli wani hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da ke cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira manzo Allah sallallahu ya ce yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil ana amsa wa kowannen ku addu'a sa matakar bai gaggawa ba menene gaggawa da dinga cewa da'autu falam yustajab li ni na roƙa na roƙa ba a biya mun bukata ba a'a ya manta ta wannan hanyoyin guda uku ake biya masa bukatun nasa a wani hadisin da ya zo cikin muslim kadai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil Allah yana amsa wa bawa dukkan addu'ar da yi matukar bai roƙi Allah saɓo ba matukar ba yanke zumunci yayi ba matukar kuma bai gaggauta ba sabai suka ce wamal istijal ya rasulallah menene gaggautawar kala sai ce ya kulu mai addu'a ya ringa cewa kad da'autu falam ara yustajabu Na yi addu'ar nan ni ban ga ana amsa mun ba daga nan sai ya ɗebe kauna sai ya daina addu'a to kabba waye wannan hanyoyin nan guda uku da su ake amsa ma eh zaka roki abun in Allah ya so sai baka shi zaka roki abun in Allah ya so ba zai baka shi a duniya ba sai ya aje ma sai ka je aljanna hanya ta biyu zaka roki abu kaza Allah ba zai baka shi ba amma zai tunkuɗe ma wani bala'i saboda Allah baya barin hannun bawa ya dawo zero a wajensa to hikimar wannan a ratso da wannan ayar cin hukunce hukuncen azumi shine dan bayin Allah a wannan watan su dage da addu'a muna cikin halin damuwa da yawa daga cikin al'umman musulmi ko kuma al'ummar ƙasa suka rasa abin da za su ci wani yakan rasa tun bara na san an sha yi min waya malam ya ce a mun fatawa malam mu za mu azumi amma ba mu da abin da za mu buɗe baki da shi wannan a bara kenan to yanzu kuma ya kake tunani kuma kullum abin da shugabanninmu suke gaya mana shi ne wai waɗan za su ce ma ai muna haihuwa da yawa ne shi sa muka tara mutane da yawa muka kasa kula da su amma sai ka tambaye su cewa in ka kwatanta mutanen Najeriya da mutanen China su waye suka fi yawa 'yan China suna wahala ne da mutanen najeriya da mutanen indiya su ne ne suka fi yawa da haka ba matsala ce ta haihuwa ba matsala ce ta allah ya ba mu shugabannin da ba su da tausayi abin da shugabanni kawai suke so shine su kalli lalitar gwamnati su ɗebi abin da za su ba. a ƙasar nan fa aka samu shugaban banki ya je ya buɗe account kusan ɗari shida. kuma dukkan wannan za a ɗebi kuɗin sata ne a sa wani dan majalisa ya fito ya ce shi wannan shugaban bankin ya ɗebi kuɗin da ya fi najeriya kuɗi ana mai musu amma yanzu kowa ya gaskata shubaha ta biyu da suke kawo sai su ce ma wai wai sai su ce ma wai wai kamata kunu yi walla alaikum wannan fara ɓan hadisi ne ba hadisi ne ingantacce ba ibn hajar ya magana a kansa albani ya magana a kansa da yawa daga cikin malaman hadisi sun yi magana a kansa hadisi ne ribabban hadisi bai inganta ba amma sai a ce wai yadda kuke waka shugabannin ku lalace a'a in kaga al'umma ta lalace shugabannin ta ne suka lalace shi talaka doka yake bi yau da za a so a ce an sa doka a garin kaduna kar wanda ya fito daga shida na safe zuwa shida na yamma duk yin wanda mutum yake ji ba zai fito ba sai dai ya zo kofar gidansa saboda shi shugaba doka yake ta ina gane doka ku kalli zamanin corona zamanin corona haka aka hana mutane sallar juma'a suna zuwa su yi ba sa yi aka hana su fita suna zuwa su fita saboda su talakawa doka suke bi idan an sa musu da haka shugabannin suka lalace suka sace dukiyar mu, suka talauta kasar suka ciyo bashi sannan su zo su ce kuma wai mu ne ma muke da matsala wallahi har yanzu da a ce resources na najeriya za a yi amfani da su yadda ya kamata da najeriya ba za ta kasance a cikin wannan halin ba amma zuwan wannan gwamnatin an ba da palliative na biliyan biyar waye gani a cikinku yanzu ana faɗa cewa an ba da na biliyan talatin to yana ina yana ina amma sai a zo a ringa cewa ai talaka kaza kaza shi ai duk mutumin da ka gani a duniya kafin ya zo duniya sai an rubuta arzikinsa hadisi cikin bukhari da muslim in kai wata hudu za a rubuta ma ajalinka da arzikinka da aikinka da kai dan wuta ne ko dan aljanna kuma annabi sallallahu alaihi ya ce ba wata rai da za ta mutu sai ta gama cinye arzikinta to kaga mu abin da muke gani arzikin mu Allah ya ba mu shi a hannunsu su kuma sun sace akan ka'idan nan ta rijiya ta ba da ruwa guga ya hana amma ko ba komai da inna rabbaka labil misal za a je lahira duk wani shugaba ya ji tsoron Allah duk wata naira duk wata dala duk wani kuɗi duk wani kadarar gwamnati da ka sace kamar da shi naka za ka je ranar alkiyama za ka biya saboda ranar alkiyama za a yi hukunci a kisasi kai hatta akuya mai kaho da ta soki mara kaho sai an yi hukunci a ranar alkiyama hatta yuqada lishatil jalha min shatil karna. sannan ranar alkiyama abinda zamu tuna wa shugabanni shine hadisin bukhari da muslim hadisin abu huraira manzo Allah sai salama ya ce yace kun san waye za a yi wa taflisi a ranar alkiyama sabai suka ce wanda ba da shi bai da kuɗi bai da kadara annabi ya ce wannan talaka ne wanda za a yi wa taflisi a ranar alkiyama mutum ne zai zo ya yi sallah ya yi azumi ya yi zakka ya yi zumunci ya yi biyayya iyaye ya tara lada mai yawa wannan ladan ya yi qualifying sai je shiga aljanna sai da ya zagi ne ya yi gulmawa ne ya ci mutuncin wane ya dukiwa ne ya sace dukiyar kasa ya sace ta lokal government ya sace ta state ya sace ta federal government to daga nan za a zo a fara biya wannan da ka zaga a ɗebo ladan ka gwargwadon zagin da ka masa a bashi wannan da kada ka ɗauko ladanka gwargwadon dukan da ka masa a bashi yan ƙasa da ka ce musu dukiya a matakin local government a ɗauko ladanka a basu a matakin state a ɗauko ladanka a basu annabi salama ya ce har sai mutum ya zama ba shi da sauran lada amma ba a gama biyan mutane ba to ya za a yi waɗannan da ba a biya ba sai a ɗauko zunubinsu gwargwadon cutar da ka musu sai a lafta ma wannan ma sai a ɗauko zunubin sa gwargwadon cutar da ka masa sai a lafta ma manzala sallama ce da ƙarshe kuma sai waye gari bai da komai sai zunubi daga nan sai a wurga shi wutar jahannama Allah ta'ala ya tsare mu shiga shugabanni ji tsoron Allah wannan rayuwar takaitacciya ce rayuwa kala uku ce akwai rayuwar duniya akwai rayuwar barzakh akwai rayuwar lahira rayuwar duniya ba ta da yawa shekara ɗari ne zuwa ɗari da hamsin. Din nan in ka zo bayan shekara ɗari nan gudun duka babu duk mun mutu amma in ka je barzak za ka iya shekara dubu a barzak sannan in ka gama rayuwar barzak aka tashi alkiyama to kuma a wannan za ka iya shekara miliyoyi don babu iyaka to karka yadda akan wannan gajeriyar ka lalata mai tsayi na farko da mai tsayi na biyu sai dai in baka yi imani da abin da ake faɗa ba muna gane ha da haka mu dage da addu'a a cikin wannan watan akan halin da muke ciki Allah ya yi mana mu yi addu'a shugabanninmu Allah ya shirye su mu ma kuma Allah ya shirya mu hadisin abdullahi dan amr dan as annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lisa'im inda iftarihi da'watun mustajaba duk wani mai azumi idan ya zo buɗe baki yana da addu'ar da Allah zai karɓa masa kar ka yadda kai buɗe baki ba kai addu'a ba ka roƙi imani ka roƙi tabbata akan gaskiya ka roƙi arziki ka roƙi 'ya'ya nagari. gari kai wa shugabanni addu'a Allah ya shirya su ka roki Allah ya yaye mana wannan halin da muke ciki duk lokacin da ka zo yin bude baki Allah zai amsa addu'ar ka matakar ka roki Allah tabaraka wa ta'ala shine wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an ina amsa addu'ar mai addu'a idan ya yi addu'a ina amsa kiran mai kira in ya kira ni wasu malamai suka ce ma'anarsa shine idan bawa ya aiki to ni kuma zan amsa mai in bashi lada amma ka'idar fal yastajibu jibuli ni ma su amsa min nawa kiran na tafiya akan hanyar addini wal yu'minu bi shi imani da ni la'allahum yarshiduna ko Allah madaukin sarki ya shirye da su Abdullahi dan Amr dan Az saboda ya san a lokacin buɗe baki in kai addu'a Allah zai karba in za a yi buɗe baki sai ya tara iyalinsa da 'ya'yansa matansa da 'ya'yansa duk wanda yake gidansa ya ce kai ku zo wannan lokaci ne na addu'a ku zo mu addu'a dan Allah ya amsa mana dan haka a gidan in za a sha ruwa ƴaƴanka da matanka ka sa su yi addu'a kuma daga ciki su sa ka a addu'a kowa ya sa a mai addu'a ƴaƴanka su ma addu'a matanka su ma addu'a iyayenka su ma addu'a wannan iya daga cikin amfanin ka tara iyali da yawa matukar kana da damar da zaka tara iyali da yawa ka tara dan ya zanto cewa ku ringa yin addu'a kuna aiki na gari wannan zai haɓaka ladanka a ranar alkiyama الله تعالى ya shirya da mu أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لهم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم أنكم كنتم تحتامون أنفسكم فتاب عليكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم <laughs> وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروا والمساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون نعم البراء بن عازب yana faɗi cewa lokacin da aka saukar da yin azumin ramadan sai ya kasance asali wato sahabbai a wannan lokacin a ka'idar wannan azumin shine ba za su kusanci iyalansu gaba ɗaya ba a cikin watan ramadan aka hana kowa ya sadu da in ramadan ya zo to ka daina mu'amala da iyalinka har sai ramadan ya wuce kamar yadda albara'u ya faɗa to wannan sai sa wasu daga cikin mutane suke ɗan ha'inta kansu su ɗan fake su je su yi wani abu daban sannan idan mun kalli hadisin bara wanda hadisi ne da ke cikin bukhari ya ce sahabban manzan Allah sallama sun kasance idan mutum yana azumi idan ya sha ruwa idan ya bacci kafin ya sha ruwa ga lokacin shan ruwa ya yi sai mutum ya bacci ya ɗebe shi kafin ya sha ruwa to shi kenan ba zai ci komai ba sai kuma shan ruwan gobe muna gane ha to sai aka samu wani sahabi ana kanasa kais ibn sirmat al-ansari kais ya kasance yana azumi kuma a wannan ranar ya je gonarsa ya yi aiki wanda yake aiki a gona ya san wahalar aiki a gona akwai gajiya ya je ya yi aiki amma lokacin da ya zo gida zai yi buɗe baki matar sai da ce to bari ta je ta ɗan kawo masa abin da zai amfani da shi ya tambaye ta kuna da wani abu ya ce eh bari na je na kawo kafin ta je ta ɗauko ta kawo masa bacci ya kwashe shi saboda gajiya kaga ba shi da halin ya ci wani abinci kuma sai yaushe sai gobe bai da halin yi mu'amala da iyalinsa sai yaushe sai gobe daidai wannan lokacin to haka ya ci gaba da yin azuminsa na kamata tana zuwa ta gai bacci ta ce kai canka da haka rana tana kaiwa rabi kamar sha biyu kawai sai gashi ya faɗi ya suma mutane suka kewaye shi to kaga wannan akwai takura a ciki muna gane ha madama an ce almashakkatu tajlibu taysir wani lokacin wahala ta kan sa shari'a kuma sai ta yi sauki to anan shi shine sai Allah ya saukar da wannan aya sai ce uhilla lakum lailata siyami rafathu ila nisa'ikum mana an halatta muku a daren azumin ku arrafathu abdullahi dan abbas ce ma'ana arrafathu anan shine me shine a shine aljima har abdullahi dan abbas ce shi Allah madaukin sarki yana da kunya alkinaya yake muna gane ha abdullahi dan abbas kamar yadda yake cin a tafsirin eh, al-imam al-baghawi ma'alimut tanzil yake cewa Allah yana da kunya akwai kalmomin da Allah yake amfani da su a cikin alkur'ani jima'i yake nufi amma baya faɗa jima'i karara misali kamar arrafaf kamar al-ifda kamar al duka wannan Allah yana nufin jima'i ne da su amma Allah baya faɗa saboda Allah mai kunya ne shi sa kai ma in kana da wasu kalmomi da zaka iya amfani da da su wajen dukkan wata kalma da take akwai abu akwai kunya a ciki to sai ka dan janye mata to anas ya ce uhilla lakum lailata siyamir rafathu ila nisa'ikum an halatta muku saduwa da iyalinku a cikin daren ku na azumi kaga a cikin daren ko kai bacci zaka iya ci zaka iya sha kuma zaka iya saduwa da iyalinka Allah ce hunna libasun lakum matanku sutura ne a gare ku wa antum libasul lahunna kuma kuma sutura ne a gare su wasu daga cikin malamai suka ce sutura ne a gare ku kuma sutura ne a gare su saboda me saboda asali hikimar yin aure shine don karka faɗa saban Allah sai ka je ka auro wacce shari'a ta ce ka aura amma abin da mai neman mace a waje yake yi ita ma wannan ta gidan shi wannan abin kake yi da shi amma shi wancan akwai tozarta shi kuma wannan akwai ma alfahari da murna a cikinsa kaga ta zai ma sutura ka zai mata sutura saboda wannan alaƙar da kuke yi ta saduwa da ita ba wanda zai aibata ta da ita kai ma ba wanda zai aibata ka da ita saboda me saboda aure ne ya hada ku sai ta rufa ma asiri kai fa karfa mata amma waɗanda suka haɗu a hanyar banza to kaga wannan zaka tozartar da kai zaka tozartar da ita sannan ita mata a gurin ɗan adam rufin asiri ne a gurin mazaje kamar yadda mazaje rufin asiri ne a gurin mata wasu ka fassara cewa hunna lihafun lakum wa antum lihafun lahun ku su ne su ma mayafin ku ne mana dai mace sitira ce a gare ka kai ma sitira ce a gare su kuma ita mace nutsuwa ce a gare ka kai ma nutsuwa ce a gare ta huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha kaga wa ja'ala minha zawjaha ay wa khalaqa minha zawjaha liyaskuna ilaiha ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون da haka so da yawa za a ga mai aure za ga shi yana da nutsuwa yana da hangen nesa yana da tunani amma kana neman zafin kai to ka samu matashi goro. yanzu aka ji ana bai ai ba wanda ya isa to kuma ya aure zai daina cewa ba wanda ya isa muna gane ha kunna libasun lakum wa antum libasun lahun alim Allahu annakum kuntum takhtanuna kun? Allah ya san cewa lalle ku kun kasance kuna ha'intar kanku ta wace hanya ta wancan hadisin da albara ya faɗa cewa an haramta musu saduwa da iyali a ramadan gaba ɗaya sai waɗansu suke ɗan zagayawa su wani abu daban ana kawo kissa umar ɗan kattab amma wannan riwaya ce ya kamar yadda malaman hadisi suka faɗa amma dai wannan ita ce ingantacciya to sai Allah ce ya san wasu daga cikin ku sun kasance suna ha'inta kansu ta hanyar mai an hana su amma sun kasa jurewa sai su je su wata mu'amala da iyalinsu to sai Allah ce ba alaikum Allah ya karɓi tubanku wa afa ankum kuma Allah ya yi muku afuwa dan haka fal'ana ba shi ruhunna yanzu ku tara da su a cikin daren Ramadan daga nan ya halatta cewa a Ramadan in bayan shan ruwa ne zuwa alfijir ya keto dan adam yana da damar ya ci ya sha ya kuma sadu da iyalinsa shine fal'ana ruhunna yanzu ku sadu da iyalanku a cikin dare din sannan waftagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah madaukin sarki ya rubuta muku wanda daga cikin malamai suka ce abin da Allah ya rubuta shine 'ya'ya ma'ana suka ce wannan kalmar tana ishara ne zuwa ga saduwa da iyali shine wabtagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku shine na 'ya'ya ta hanyar mu'amala da saduwa da iyalinku tunda baya da za a samu da sai ta wannan hanya muna gane ha wanda daga cikin malamai suka ce a abin da ake nufi shine ar-rukhsa waftagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta muku minar rukhsati na daga wannan saukin ma'ana ku yi aiki da shi da daren ramadan da ramadan gaba daya baka da damar yin mu'amala da iyalinka ko kuma a in aka riga aka sha ruwa kai bacci ba ka sha ruwa ba to ba kai bacci ba sha ba saduwa da iyali sai Allah ya ce za an halatta muku a dare ku yi wannan to sai wannan malamai suka ce waftagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya rubuta muku shine mai wannan saukin ma'ana ku yi aiki da shi muna gane wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi da ma kataballahu lakum shine lailatul qadari mana a cikin azumin ramadan waftagu ma kataballahu lakum ku nemi abin da Allah ya wajabta muku ya rubuta muku na daren lailatul qadari ku nemi abin da Allah ya rubuta muku na daren lailatul qadari dan ku dace da shi domin daren lailatul qadari daidai yake da shekara 83 muna gane ha yanzu a ce ka dace da daren lailatul qadari kai ibada a cikin sa to duk ibada da kai sai kai shekara 83 kana irin wannan ibadar kafin ka kamo wanda ya a daren lailatul qadari lailatul qadri khairun min alf shahr ya fi dubu wata dubu kuma shekara ta da uku ne da wani abu shi sa malamai ke magana ga wancan hadisin abdullahi dan abbas ya ce ba wasu kwanaki da aikin alkhairi ya fi soyuwa a wurin allah sama da kwanaki goma na farkon zulhijja to kuma muna da goman ƙarshe na cikin ramadan wannan ya sa malamai suka yi sabani wai da goman karshe na ramadan da goman farko na zulhijja wanne ne ya fi wani wasu daga cikin malamai na daga cikin su shekul islam ibn taimiyya suka ce ba za a ce wani ya fi wani ba sai dai ana magana dare ne to ba dararen da suka kai kwanaki goma na ramadana kima da daraja saboda lailatul qadri khairun min alf shahr amma ana nufin yini ne to babu yinin kuma da ya kai yinin goma na farko na cikin sulhijja saboda a cikin wannan akwai mai akwai rana arfa muna gane ha to shine waftagu ma kataballahu lakum sai ce wakulu washrabu ku ci ku sha hatta ya tabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al min al ku ci ku sha da daren nan har sai farin zare ya bayyana muku daga bakin zare min al na daga hudowa al-fajr to idan mun kalli hadisin sahal ibnu sa'ad as-sa'idi yake cewa abu na farko abinda malamai ke ambata shi ne, Allah maɗauki sarki ya halatta ci da sha da kuma saduwa da iyali kamar yadda ya gabata a cikin dare wanda da a baya a cikin ramadan wannan haramun ne ba daidai ba ne amma daga baya Allah ya halatta da wannan aya daga cikin suratul bakara to da Allah maɗauki sarki ce ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana daga bakin zare to wasu daga cikin sahabbai abin da suke sai samu igiya guda biyu bakar igiya da farar igiya sai sa karkashin fulu mutum zai zo da yana sahur ya ta cin abinci ta cin abinci sai gari yayi haske ya gane wannan igiyar fara ce wannan igiyar baka ce sai daina sai daina shi haka sahabbai suka ringa haka adi ibnu hatim ta'i ya fada adi ibnu hatim ta'i yake ta lamma na hadhihi al-aya yayin da wannan aya ta sauka ta wakulu washrabu sai yake a amattu ila ikalaini sai na je na sami igiya guda biyu ahaduhuma aswad wal akharu abyad daya baka daya fara Faja'altu ma faja'altuhuma tata wisadati na sanya su a karkashin fuluna faja'altu anzuru ilayhima falamma tabayyana li al abyad min al aswad amsaktu kawai na ringa cin abinci na sai in dan daga in duba an ga dai ai ban gano fara ba ban gano baka ba sai in ci gaba da ci sai da gari ya haske na gano wannan fara ce wannan baka ce sai na daina ci falamma asbatu sun falamma asbatu gadautu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da aka wayi gari na je gurin annabi sallallahu alaihi fa akhbartuhu billadhi sana'atu sai na bashi labarin abin da na aikata na ce ya ma'aikin Allah ni fa danne aiki da wannan ayar igiya biyu na samu baka da fara na sa sa a karkashin fulu ina cin abinci na ina daga in duba ina ci ina daga a duba sai da gari ya dan ya haske na gane cewa wannan ita ce fara wannan ita ce baka daga nan sai da ne da ci muna gane ha sai manzala sallallahu alaihi ce a'a wannan fa ana nufin duhun dare da duhun alfijir da hasken alfijir ana cikin duhun dare idan alfijir ya keto to daga nan zaka daina cin abinci muna gane ha amma a hadisin sa'ad ibnu sa'al as-sa'idi shi ma ya faɗi cewa wa kana rijalun idza aradu as-sawma rabata ahaduhuma fi rijlaihi al-khayt al-abyad wal khayt al-aswada wanda daga cikin sabai da suke yi mutum sai ya daura kafar sai igiya da fara igiya kawai sai ci gaba da abinci fala ya zalu ya akul ba zai gushe ba yana ta cin abincinsa hatta ya tabayyana lahu ru'yatuhuma har sai ya gane cewa wannan fara ce wannan baka ce sai Allah ya saukar da wannan karashin wannan ayar yace min alfajri da haka ba na iya ake nufi ba na alfajiri ake nufi da wacce aka fara saukawa wa kulu washrabu hatta ya tabayyana lakum alkhaytul abyad min alkhaytul aswad wannan yasa suke nemo igiyoyin nan amma da aka tucewa ba su fahimci ayar ba sai aka saukar da min alfajiri na alfajiri ake nufi in hasken alfijir ya keto duhun dare ya tafi to daga nan zaka daina cin abinci muna gane ha thumma atimmu siyama ila sannan sai ku cika azumin ku zuwa dare malamai suke cewa da Allah ya magana akan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr wannan yana nuni akan eh ana wato yin sahur mustahabbi ne karka yadda ka zama daga cikin irin mutanen na aini bana sahur ba burgiya bane ka ce aini bana sahur shi fa ibada mu fahimci cewa ba wai takura wa kai ne ibada ba a'a yin abin da Allah yake so akan yadda Allah yake so shine ibada muna gane ha addinin musulunci addini ne na sauki wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ba samu kunci a cikin addini ba to don haka ana son yin sahur shi sa inganta cikin bukhari da muslim manzala salama ce ta saharu ku ringa yin sahur fa inna fi sahuri baraka domin a cikin cin sahur akwai albarka waye baya son albarka kaga duk mai son albarka to a cikin sahur akwai albarka ka ringa yin sahur an mun kalla hadisin abdullahi dan amr dan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna fasla ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi aklatu sahari bambanci abinda ke bambanta azuminmu da azumin ahlul kitabi kawo ko da Allah yana sha mu saba musu to abinda ke bambanta azumin yahuda da nasara da namu azumin mu musulmi shine cin sahur da asuba shi yasa wani hadisi ya nuna cewa in ma baka cin abinci ko ruwa ne ka sha da sunan sahur to shine sai Allah ce thumma atimmu siyama ila layl to idan kun yi sahur daga nan kuma za ku cika azumin ku ne zuwa dare to wani irin dare ake nufi shine farkon dare ba kamar yadda in shi'a suke ɗauka cewa wai har sai taurari sun fito sannan ake yin buɗe baki ba wannan bid'a ne wannan bid'a ne ya inganta daga Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza aqbala al min hahuna wa adbaran naharu min hahuna idan rana ta nan ta faɗi nan ya fara yin duhu rana har ta faɗi kuma to faqad aftara sa'imu daga nan mai azumi zai sha ruwa abinda ake nufi kursin wannan ranar kewayenta ya zama ya ɓuya in dai ya ɓuya ya yi gurubi ko an kira sallah ko ba a kira sallah ba to wannan lokacin shan ruwa ya yi muna gane faɗuwar rana ake shan ruwa lokacin sallar magriba rana na faduwa za a yi kiran sallah lokacin shan ruwa yayi shi san kalla hadisin sahal ibn sa'ad as-sa'idi hadisin bukhari da muslim manzo Allah sai sallama yake cewa la yazalu nasu bi khairin ma ajjalu fitra mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi matukar suna gaggauta yin bude baki wani dan ya burge sai ya zo majalisa ya ce yawan sha ruwa ba sai da naje tarawih to ka azabtar da kanka rana na faduwa azumi ya kare sauran yunwa da ka sha ta banza ce wallahi ba ruwan Allah rana na faduwa ka sha ruwa in ka ce ka kai karfe 8 karfe 9 da sunan ibada to ka ja kanka ka jawo kanka kamar mutane ne za ga sun zo ana sallah ranar juma'a sai ga mutum kawai dauki goshin sai ya dora akan kwalta ko shi mai imani a tare da haka ban ka bashi amana kuɗi zai iya ci amma ya zo ya sa goshinsa akan kwalta kuma wannan ba imani bane zafin kai ne in ka ce za ka yi addini da zafin kai to za ka ringa cutar da kanka cutar da kanka za ka ringa yi hatta tafsiri da kake gani ko ilimi in ka ce za ka ringa yin da zafin kai to za ka shiga matsala sai dai ka ringa fassara shi da abin da annabi ya fassara ko sahabbai suka fassara ko magabata suka fassara sai ka tsira muna ganewa sai ka tsira to da haka yin buɗe baki gaggauta buɗe baki na kawo alkhairi kuma ana son mutane su ringa shi sa zaga an hana wisal muna gane ha to shine Allah ce thumma atimmu siyama ila layl da haka rana na faduwa ake shan ruwa ba sai an jira taurari sun fito ba kamar yadda in shi'a suke yi Allah ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku sadu da iyalinku kada da ku yi wani abu na sha'awa da iyalinku alhali kuna itikafi a masallaci wani zai ce ai ba yadda za a dama mace ta zo masallaci har mijinta yi wani abu da ita a'a hatta in kana cikin masallaci yanzu mutumin da yake itikafi a masallacin nan aka ce nan gidansa ne kuma a kaddara masallacin nan babu wajen biyan bukata ta ban daki kaga zai ringa shiga gida yayi wanka yayi fitsari yayi bayan gida to malamai suka ce ko da ka shiga dan biyan irin wannan bukatar to ba za ka yi wani abu na sha'awa da iyalinka ba ba za ta tawo oh, kai hogin ta ko kai kisin ta balle ma har ka je ka ce za ka sadu da ita wannan ba zai yi ba shine wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajidi kada ku sadu da iyalinku kada ku yi wani abu na sha'awa da su alhali kuna itikafi a cikin masallaci kuma wannan gabar ta wa antum akifuna fil masajidi ita ce hujja da malamai wasu suka rika cewa duk wani masallaci za a yi itikafi masallacin kamsu salawat da masallacin juma'a duka za a yi tikafi haka wasu malaman suka faɗa wasu kuma suka ce a'a la'atikafa babu itikafi illa fi thalasati masajid sai a masallatai guda uku masallacin makka masallacin madina masallacin baitul aksa wasu kuma suka ce a'a ba a yi sai a masallacin juma'a duk wannan malamai sun tattauna akan wannan sai Allah ya ce tilka hududullah wannan iyakoki ne na ubangiji fala ta taqrabuha kada ku kusance su dan kusance su za ku tsallaka kadhalika kamar yadda Allah ya muku wannan bayani yubayyinu ayatihi hilin nasi yake bayyana ayoyinsa ga mutane la'allahum yattaquna dan su samu jin tsoron Allah subhanahu wataala Naka ya inganta cikin bukhari da muslim a cewa hadisin safiya wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ina itikafi a masallaci safiya ta zo kudin matar ta kawo mai ziyara suka dan yi hira da suka dan yi hira tashi zai rakata. a cikin dare ne iya cikin tafiya zai rakata. ta kusa zuwa gida sai ga waɗansu abai guda biyu za su wuce suna ganin manzala sai salama da safiya kawai sai suka yi gaggawa za su tafi manzala ya ci a ala rasulukum ku tsaya ku tsaya ya kira suka zo kusa ya ce wannan ku kalle ta safiya ce matata manzala sai salama fa ya ji tsoron zargi balle kai ya ce da su wannan safiya ce matata <coughs> suka ce subhanallah suka ce tsarki ya tabbata ya ma'aikin Allah sai ya ce musu innar shaitana ya jiri min ibn adam dami shaidan yana gudu a jikin dan adam irin inda jini yake gudu a jikinka wa inni khashitu an yakdhiba fi qulubikum shay'an aw qala sharra ina jin tsoron ka shaydan ya samu muku wani abu a zuciya ko ya kimsa muku wani sharri ku je ku ranga bada labari a cikin duhu mun ga manzon Allah sai salama da wata mata ka san duk wanda ya gaya ma wannan to so yake a zarge ka to abinda wannan hadisin ke fa'idantarwa shine kar ka yadda ka yi abin da za a zarge ka kai kuma kar ka yadda ka zargi wani abin wani akan abin da ba dalili wannan ce ka'ida guda biyu da ake so ka rayu a kanta kar ka yi zargi har sai abu ya tabbata shi shi din ne to sannan kake da abin magana shi ma in kai kaɗai ka sani game da wani kakka tona mai asiri akan ka'idar man satara musliman hulla kuma Allah ya hana ka bincike me yasa saboda Allah so yake kowa ya tsira da mutuncinsa yanzu duka masallacin nan da a ce Allah zai yayi mana sutura kowa Allah ya tona kowa asiri akan ayyukan da yayi ko yake yi ko ya taba yi wallahi wani ko sallah ba za ka bi shi ba ba ka bi sallah ba wani ko sallah amma sai Allah ya rufa mana asiri muke ganin junanmu da imani da mutunci da daraja to ubangijinmu da in mun yi laifin shi muke saba ya rufa mana asiri kai me isa ba za ka rufa mana asiri ba ba za ka rufa kanka asiri ba za ka rufa musulmi asiri ba amma mu burin mu shine mu je majalisa ai wani yayi kaza ai wani ya suke matarsa wallahi duka ya mata iske ta ai baya ba ta abinci to duk wannan waye tambaye ka labarin ka ne ai wannan nan ina ganin shi da wata yarinya a kwana to me kake nufi a ce mai mazinaci kai karka yadda ka je gurin da za a zarge ka kai kuma kada ka yi zargi abinda Allah yake nufi shine a rufe asiri wata kissa ta sai na ta, ta annabi Musa alaihi salam naga mai littafin al-mashhur min ad-da'if wa ma yubni anhu ya kawo shi wata rana annan musa suna cikin fari sai suka tafi neman lada an neman ruwa da suka tafi neman ruwa irin addu'a ta neman ruwa roƙon ruwa bayan sun yi addu'a sun yi addu'a Allah ya ce ya kai annan musa ba zan amsa wannan addua na sauko muku da ruwa ba har sai wani mutum da yake cikin ku ya shekara arba'in yana saba musu ya fito fili mutumin nan gabansa ya faɗi amma sai ke tunanin kawo ba shi ba ne. ya tsaya ya gaba wanda ya fito ya ce to ni ne kuma shi baya so ya fito ya tozarta mutane san sun yi laifi yayi laifi kawai sai ya shiga cikin mayafin sai sun kuya ya ce ya ubangiji na tuba zuwa gare ka Allah ka yafe mu Allah ka mun gafara Allah ka mun afuwa. ya ubangiji a lokacin da nake yin laifin ka rufa mun asiri balle yanzu da na gama kawai sai Allah ya zubo da ruwa da Allah ya zubo da ruwa annan musa ce ya ubangiji ka ce ba za ka sauko da ruwa ba sai wani mutum da ya shekara arba'in a mu yana saba ma ya fito kuma bai fito ba kuma kayi ruwa ya ubangiji mai dalili kaga inda za a tambayi allah dalili in malami ya faɗa abinda da ba a gane ba za a tambaye shi in shehin ɗariƙa ya faɗi wata magana ba a gane ba dole a tambaye shi ya kawo dalili amma sai ɗariƙa sai su ringa mutanen su wai abinda zai haɗa muridi da shehi matsala shine shehi wani abu ka ce lima Ka ga mutum da azumi ya zo da gurasa da yamma yana ci ce wai a maka ya sha ruwa mu ba ruwanmu da a maka sha ruwa dole anan ka ci gaba da azumi <laughs> wani manyan yana kai ce sun sha ruwa tare da mala'iku to waye ce an wajabta mala'iku azumi mu Allah ya ce kutiba alaikum siyam to da haka da Allah ya saukar da wannan ruwan annabi Musa ya wannan tabbayar sai Allah ya ce mai ya Musa wannan bawa na ne lokacin da yake saba min na rufa mai asiri balle lokacin da ya zo kuma ya tuba zuwa gare ni a wannan lokacin ne ya fi dacewa da rufa masa asiri muna gane da haka dan adam yana da kima yana da daraja karka ka yadda ya zama kai burinka kawai sai ka tozartar da ɗan adam a cikin rayuwarka Allah ta'ala shirya da mu wala takulu amwalakum bainakum bil batil wala ta'kulu amwalakum bainakum بالباطل وتدلوا بها وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون nam Allah ya ce wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyarku a tsakaninku ta hanyar da ba ta gaskiya ba wa tudlu biha ila al hukami ay wala tudlu biha ila al hukami kuma kada ku miƙa dukiyarku zuwa ga masu hukunci a matsayin cin hanci litakulu fariqan min amwalin nasi dan ku ci wani bangare na dukiyar al'umma bil ithmi ta hanyar zinubi wa antum ta'lamuna alhali kuna sani malamai suka ce wannan tana magana ne akan mutum ya zo yana bin wani bashi ko ya ci dukiyar wani idan an nemi ya biya sai ya biyan wannan sai ya tafi gurin hukuma ya kai kara dan ya zai ba da kuma cin hanci dan a ce shi ne yake da gaskiya kaga a cikin dukiyar ya ɗauka ya bayar da cin hanci sannan kuma shi ya tafi da wata zai je ya more kuma wannan yana faruwa sosai da yawa yanzu haka ni ina da case case ne na miliyan 435 yana hannuna case ne. wani bawan Allah ne kudin wani yan canji ya zo ya karɓi dala a ofis ɗin dalar ta kai ta miliyan 435 da ya tashi sai wata dabara sai je sauri ya kai kara efcc cewa ya ba waɗansu mutane dala amma sun gudu da ita kuma ba gaskiya ya faɗa ba mutane suna irin wannan sai mutum ya ci kuɗinka kuma sai ya kai ƙara ya ce yana bin waɗansu mutane kuɗi burinsa shine a tare ka kai ka kai shi ƙara kar ka je ka nemi haƙƙinka waɗansu da haka suke yin kuɗi sai ga rana ɗaya mutum ya samu kuɗi miliyan ɗari biyar biliyan ɗaya kuma ya zo ya ci gaba da rayuwa to shine Allah ce duk wata hanya to da ba ta gaskiya ba kada mu ci dukiyar juna da ita kuma kada mu ɗauki wannan dukiyar mu kai ta gurin hukuma dan mu cinye waɗansu mutane sashin dukiyar su ta hanyar zunubi wa antum ta'lamuna alhali kuna sani wannan shine tarjama ta wannan ayar sauran ƙarin bayani sai idan Allah kai mu gobe abin da na faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya mana afwa wa subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma atubu wa assalamu alaikum wa